الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى الدين أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أتي قبل مدى كراتو أتكن فقه إمام مالك أتكن مختصر الشيخ خليل بن إسحاق مالكي muna cikin babe na tsarki faslon hal izalatun najasati an saube musallin walau ɗarafa imamatihi wa badanihi wa makanihi la ɗarafa asirihi sunnatun aw wajibatun in zakara wa qadara wa illa a'ada zuhurain lil israr khilafun hal shi izalatun jasa ta kau da na jasa? an saube musallin daga tuhon mai sallah walau ɗarafa ko da gehen imamati rawaninsa ne wa badanihi da kuma kau da ita daga jikinsa wa makanihi da kau da ita daga wurin sallarsa la ɗarafa hasiri amma ban da gehen tabarma ta yi shi da tabarma mai faɗi ɗaya waje na da najasa ɗaya waje na da tsarki yana iya sallah a kansa sunnatun au wajibatun sunna ne ko wajibi khilafin sabanin malamai in zakara idan ya tuna da najasa wa kadara kuma yana da ikon kawar da ita wa illa in bai tuna ba ko ku baya da iko a ada zuhurai ne to zai iya sake a zuhur da la'asar da isfirari har zuwa lokacin da rana ta yi faci Eh, to nan kusa da najasa ga tuhon mai sallah ko jikin mai sallah ko wurin sallah mai sallah idan ya tuna kuma yana da ikon kau da ita sunna ne ko ko wajibi ne sabanin malamai shi amana wasu kudu fi salatin mubdilun jasa najasa akan mai sallah yana cikin sallah mubdilun ya bata sallah idan kana cikin sallah sai wani ya watsa ma hitsari ga riga ko wani tsuntsu mai cin najasa ya yi ma kashi to sallaka ta ɓaci ka zikiri ha fi ha kamar inda mutum na cikin sallah sai ya tuna da najasa shi ma sallah ta ɓaci la ƙabla amma ban da gabani ya fara sallah don in gabanin ka fara ne to sai ka je ka wanke sannan ka dawo ka ci gaba da sallah Hauka na asfala na alim ko ko najasar ta kasance karkashin takalmin ka kana sallah tare da takalmi sai ka tuna da karkashin takalmin nan akwai najasa wahala sai ka zare kafa ka kafa takalmin nan kasa nan masallah ba ta ɓaci ba wa fiya an yi rangwame amma ya asuru daga abin da kau da shi ya buwaya wato duk abin da yake bai yiwuwa ka kau da shi to wannan an yi mai rangwame ka hadasa mustankihi kamar hadasin mai auren hadasi kamar mai ciwon hita hitsari ko ciwon hitar rihi ko ciwon hitar baya to wa'annan an masu rangwami wa balali basurin da damshin ɗan kanuma wato yana hituwa fi yadin ga hannu in kasurar in yana hituwa kana mayar da shi kana tura shi yana komawa ausobin ko kuma ga tuha wato yana hitowa, yana jika maka wando to wannan duka an yi rangwame don wani abu ne wanda ba baka iyawa wasau bi murdi'atin tajtahidu ko kuma tufahin mai shayarwa mai goyo tana kokarin duk inda ta ga wata alama to za ta yi maza maza ta wanke to abinda ba ta gani ba an yi rangwame ga wannan wani dibala saubin lissala amma an so ta zan da musamman tufahi don sallah wato zan da tufahi wanda ba ta amfani da su wajen goyo ko wajen ta'amuli da jaririn ta sai dai don sallah ɗai to an so ta zan tana da wannan in yana yiwuwa wa duna dirhamin min damin laƙan, kuma an yi rangwame ga abin da yake koma bayan dirhami abin da bai kai faɗin kwabon da ba katon kwabon nan mai huduwa abin da bai kai shi ba ko wani iri ne jinin ko jinin haira ne ko jinin haihuwa ne ko jinin yanka ne in dai bai kai faɗin dirhami ba to an yi rangwame ga wa ƙahin hakanan kuma gwargwadon dirhami na ruwan kurji waɗanda a farare wasa dirin da gwargwadon dirhami na surkami wato shine abin da jinin kurji wanda yake da ruwa da jini haɗe wa bauli farasin ligazin bi ardi harbin haka an yi rangwame ga hitsarin doki ga mayaƙi a ƙasan makiya ka ta wurin yaƙi kana da doki to irin yadda dokin zai yi hitsari ya fantsama ma ga tuwahi to muddin dai kana can wurin yaƙi to an yi maka rangwame ga wannan kana iya sallah da shi ko da baka wanke ba wa asar zubabin min azratin haka nan kuhan kuda da sun ka taso daga kan kashi sun ka sauka ga tuhani to shi ma wannan an yi rangwame gare shi don baka iya ganewa wa mawdu'i hijamatin musiha da bagiran kaho wanda an ka shahi bayan an cire kaho wanga da ake a tsaga to jinin da zai to daga baya in an ka shahi na farko to wanda ya hito daga baya an yi rangwame ga wannan bai za bari a rasala amma idan wurin ya warke to ka wanke wayalla idan baka wanke ba a ada sai a sake sallah lokaci akwai sauran lokaci wa ubila an fassara mu da wana bin nisyani wato in ya zama da mantuwa wato in baka wanke ba saboda mantuwa wa bil itra' kuma an fassara mu da wana da cewa mu dalakan ko da gangan kabari ko da mantuwa ne a adabi lokaci ne dai wakaɗi ne matsarin nan kamar wato taban ruwan sama kamar an yi ruwa titi ya ta yi a irin wanda ke tsalluwa ko daga takalmi ko kuma irin motoci masu wucewa ko babura to irin wanda ke tsirguwa haka yana taɓa tuwahi to an yi rangwame wai na iktala da til adiratu bil musibi ko da najasa ta garwaya da shi wannan tabon da ya taba ka layin galabin amma banda inda ya zan najasa ta yi karhin laka wato tarin jayi laka wa zahiru ha ko shi an ce zahirin mu da wani al'af an yi rangwame wala in asaba ainiha haka ba a yi rangwame ba in ka taka ainihin ita najasar ko ko ita najasar ainihin ta ne ya taba ka wannan ma ba rangwame wa zailin ra'atin mutalin lissitir hakanan mayahin mace wanda ta sake shi ƙasa ƙwarai saboda sutura don ta lullube jikinta wa rijilin bullat da ƙafar da ta jiƙa ya murrani bi Jisin ya bisa da suke biyawa a akan najasa wadda take busassa ya duhurani bi ma ba'da wanda suna tsalkakuwa ga abin da yake bayansa kamar yadda ke can cikin bulugul marami cewa inni imra'atun udilu zauri wa amsi wa amshi fi makanin qadir qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yudahiruhu ma ba'da to wanda in ta share ta biya bisa busashin kashi to in ta je ta share kasa mai tsarki ta tsarkake wannan inda ya taba wa khuffin wa na'lin hakanan da khuffi da kuma takalmi silifas min rausi da wa bin wa bauliha an yi rangwame wato wanda in mutum ya taka kashin dabbobi da takalmi nai ko kuma da hufi nai in dole ka idan an goge an goge wato takalmi la amma ban da waninsa kamar kashin mutane wannan ba a rangwame ba wa ya kala ulmasi ulama amma a huwa ya taimamu almasu wanda ya shahi hufi lama amma da babu ruwa tare da shi Wa ya halahu sai ya cire wannan hufi tunda in ya cire shi alwallati ta koma juzi'i bata cika ba wa ya taimama sai shi taimama tunda ba ruwa waktara malam lahami ya zaɓi ilhaƙa rijilil faƙiri riskar da ƙafar talaka da wannan takalmi ɗin ƙafar talaka wa fi gairi hirin mutu na kaulani to wani talaka wanda ba talaka ba shi yana da kuɗi ya sai takalmi to bai sayi ba shi ma an yi mai rangwame kamar yadda an kawa talaka ko ba a yi ba ni zan tuka ne wa waƙin alamarin haka nan kuma an yi rangwame ga abin da yake faɗowa kan mai wucewa kana biyawa jikin gidan mutane sai an ka watso ruwa to ka ɗauki wannan ruwan mai tsarki ne wa'in sa'ala idan ya tambaya ya ce ruwan mine su dukkan musulmi to in musulmi ne ya ce mai ruwan kanzo ne to za a gaskanta shi za a yarda da maganarsa waka saifin kilin li ifsadihi himin damin mubahin haka nan kamar takobi wanda yake mai kaifi sai aka ɗauko shi an ka yanka dabba to amma ana jin tsoro in an ka sa ruwa an ka wanka zai yi tsatsa to shi kenan sai a goge a samu ko irin abin nan sanfaifa ko toilet paper a goge wannan jini. to ka ko an goge ai kuhan sananan eh, ba abin da ke hitar da kuma jinin nan sai wanki to tun da ana tsoron in an ka sa mai ruwa zai yi tsatsa shi kun yi tsatsa ma'anan lalacewa kenan to an yi rangwame ga wannan min damin mubahin na jini da ya halatta wato kamar jinin dabbar da ta halatta a yanka wa asari dummalin lamyunka haka nan kuma kuhan maruru wanda ba a riga an matsa ba maruru ne ya kumbura ya ɗan yi ɗan bakin nan da yake yi to yan ruwan nan da ke ita suna taɓa wando ko suna taɓa riga an yi rangwame muddin dai ba a riga an mace shi ba wani dai ba an so a wanke shi in tafa hasha in yi muni ka damil baragis kamar jinin kudin cizo eh, yana shan jinin ka in ka birki da bisa gare wani lokaci ya fashe ko kuma shi da kai na injini ya mai yawa sai ya yi amai ba ya ɓata maka ya riga to in ya zan ya yi yawa ga yanan kamar ka hito da mahauta to an so a wanki In fi salatin sai dai in ka gan shi ne kana cikin sallah to wannan ba sai ka wanke ba don bai bata sallah ba waye da haru waye da huru mahallun najis bilani yatin bi gali in urifa wa illa bi jami'il mashkuki fihi waye da huru mahallin najis mahallin najasa yana tsalkaka wato bigallihi da wanke shi bilaniyatin ko da ba a yi niyya ba wurin da najasa ta taba ko ga jiki ko ga tufafi in za a wanke shi ba sai an yi niyyar wankewa ba in urifa in an san inda ta taba din wayalla idan ba a san inda ta taba ba fa bi jami'il mashkuk sai a wanke duk iyaka inda ake shakka ta taba wato idza ta ayyana najasatu gusila mahalluha fa in tabasat gusila sawbu kullu Mm, in ta zan ba ta rikice ba gane inda ta taba ba to sai a wanke tufa duka kakun mai kamar inda ya zan ta taba ɗaya daga cikin hannun rigarka to amma baka san na dama ne ko na hagu bane to sai ka wanke duka bi sau bai, amma sabani inda ya zan ɗaya daga cikin tufafinka kana da tufa biyu sai ya zan ta taba guda to kana shakka wanne ne to ba za ka wanke su duka ba ba ya taharra to sai dai ka yi haɗa lokaci ga gani na wannan ne taɓa sai ka wanke shi to can da ya ce bi galdihi bi hurin inda ka wanke shi da ruwa mai tsarki mun fasilin kazalika kuma ruwan mai tsarki bayan ka wanke rigar ka ɗaga rigar da cikin ruwan ruwan ya zama ya rabu da rigar kuma da tsarki ne wato ka yi ta wanki har ya in ka sa rigar ka motsa ta in ka ɗaga kamar ba a saba cikin ruwan bai gurɓace ba eh, wala a suruhu kuma ba dole ne sai ka mace ba da ka ɗebe da ruwa kana iya shanyawa ruwan ya tarare iska ya hura rigar ta bushe ma zawali dami in dai ɗanɗanon najasar ya bushe la launin warihin asura amma ban da kala da wari waɗanda sun ka buwa ya hita eh, idan kamar zawon abin nan jariri yana da turi saboda haka in dai ba sabulu an kasa ba in don a sa ruwa ɗaya a wanki bai hita bai hita in don ruwa kawai to amma in kai ta wanki har ya zan ko ka sa ka hitar ruwan bai da kala abin nan bai da kala wannan yalo din ko kuma zawo na dattijo tsoho shi ku wari gare don haka ruwan wanki ɗaya bai hita shi sai an sa sabulu wani lokaci ko an sa sabulu sai dai bayan ya bushe a hada da turare to bai hita to in dai ya zama ɗanɗanon na jasa ya hita ruwa yana hita kamar yanzu an kamar ba a masa rigar ciki ba to da wannan launi na kalar kashin jariri da wannan wari na kashin tsoho to an yi rangwame gare su walgusalatul na jisa, ruwan wanki waɗanda sun ka canza na jasa ne idan hitsari ya taɓa riga to sai ka ɗauko riga sai ka sa cikin gogiti ka zuba ruwa kan murji to sai wannan ruwan ya gurɓace to in ya taɓa wata riga ita ma tana bukatar wanki ita wannan ruwan wanda ya gurɓace walau na jasa ta bi ghairil lamiyan lam yanjuz mulaqi mahallaha da walau zala na najasati da ainihin na jasa ya gushe an kauda jasa bi ghairil mutlaqi sai dai da ruwa ba mutlaqi ba lam jan mulaki mahalla hato abin da ya haɗu da mahallin wannan ruwan wurin wankin <clears throat> bai zama na jasa ba kamar misali ruwa ne an ka samu irin na tatan kamu ruwan ta ce kamu ya yi ƙarara ya hito kamar dama ba abin nan ba amma in ka sha za ka ji zaƙin gero amma wajen karara yake da kyau ne to sai riga ta samu najasa sai an ka sa ruwan kamu an ka wanke riga ta yi tsaf najasa ta kawa babu alaman najasa gare ta to da sanyinta sai aka ɗauke ta sai aka jibga ta kan wata riga wadda ba ba mai najasa ba sai ta jike to wannan jikewa da wannan riga ta yi bai sa ta zama najasa ba duk da yake waccan ta samu tsarki amma tsarkin da bai sallah to tun da najasa ta hita to wannan hukuncin eh, rashin sallarta saboda an wanke ne da ruwan da bai alwala to tun da najasa ta hita don ta jika wata riga ita wacce riga ba ta wannan najasa wannan rigar tun da najasa ce hukumiya ba hisiya ba to ba ta yi tasiri ga wannan rigar da ta jike ba ita wannan rigar da an ka jika da sanyin wancan ana iya sallah da ita shi an ma'ana wa in shakka fi isabati hali sawbin wajaba nadhu idan mutum ya yi shakkar samuwar najasa ga tufafi to ya wajaba shi yayyafa ruwa nan inda yake shakkar ta taba Eh, wato can eh, wa man shakka fi isabatin najasati nadaha eh yayi kana shakka ta taba ko ta taba ba to sai ka yayyafa ruwa wa in taraka idan ya yayyafa ruwa a da salata sai ya sake sallah kal gusli kamar inda ya bar wankewa shi ma sai sake sallah menene yayyafawa wa huwa rashin bil yadi shine yayyafawa haka da hannu bila niyatin ba sai kayan niyya ba la in shakka fi najasatil musibi amma banda inda mutum ya zan yana shakka na jasa shi abin wanda ya taba ka wa ya asaba hu in shakka fi na fala nadha alayhi eh, kana shakka abin nan da ya taba ka gashi ya taba amma kana shakka na jasa ne ko ba na jasa ba ne? to sai ka ɗauka ba na jasa ba ne. Au fihe ma ko ko yana shakka ya taba shi ko bai taba ba kuma in ya taba najasa ne ko ba najasa ba duk kana shakka ga biyu da balle shi Eh, wa halal jasadu ka saubi to yalla shi jiki kaman tufa ne shi ma yayyafa mai ruwa akai au ya ji bugamluhu ko ku wajibi ne shi jiki in tattaba a wanke kwana shakka a wanke kilamun sabanin malamai na'am eh. Eh. in ya bayyaya ya sake sallar in hmm, bi wakati

a'a ka duba na jaki in ka ga na jaki to za ka yi hukunci da cewa kwabo domin na jaki bai yi girman na alfadari ba to kuma na jaki din ma ya yi faɗin kwabo <laughs> to na alfadari kuma ya yi girma hmm. wai zai ce ba ɗahurin bi mutanajisin idan ruwa mai tsarki ya rikita wato da mai najasa da ruwan da najasa ta shiga au najisin ko ko ruwan najasa gaba ɗaya ba mutu najisu ba mutu najisu shine wanda najasa ta shiga najisu ko wanda an najasa kamar fitsari sallah da adadin najis sai ya yi sallah gwargudun yawan koren najasa wa ziyarata ila'in kuma da ƙarin ƙwarya ɗaya kamar misali kana tafiya a hanya sai wani ya ce ma akwai randuna guda uku akan hanya to ɗaya daga cikinsu akwai hitsari cikinta to da ka taho sai ka kasa gane wadda adda tsari, da sai ka ɗauki guda ka yi alwala da ita in ka yi alwala sai ka je ka yi sallah idan ka yi sallah sai ka dawo ka sake ɗaukar wata ka karkata ka ɗebo ka zuba ka wanke hannuwanka kabla idan ma. don kar ya zan waccan ta tsari ce ka alwala da ita ba ka sani ba to sai ka sake alwala da wannan ta biyu sai ka je kuma ka yi sallah kaga in ƙwarya biyu ne eh, ƙwarya guda da najasa to kayi alwala da biyu don haka ko da kayi da mai najasa to kayi da guda ta ƙwarai hmm. wani diba gazu ina in an so a wanke ƙwarya ina in ƙwaryar ruwa wa yuraku. ana wankewa ana zubarwa lada amin banda ƙwaryar abinci wa haudin banda tafki kamar irin baho ɗin ganin dam din da aka yi haka cikin gida na tara ruwa banda kama irin sa banda kama irin bawon wanka haka irin katon na gidajen masu hannu da baki kuma wankin nan ta abudan ana yi ne don ibada saban kuma ana yi wankewa sau bakwai biyu ya kalbin saboda lallagin kare da ya sha ruwa cikin wannan kwarya lakan ko wani irin kare ne wato ma'azuni ne ko ba ma'azuni ba wato karen da shari'a ta yi umarni a rike ne ko ko ba karin da shari'a ta yi umarni a rike ba karin da shari'a ta yi umarni a rike shine karin dabbobi karin gadin gona kamar na gadin gida kamar gadin abin nan na farauta kamar karin farauta to ko irin shi ne ko ko dai a'a na ganin dama ne kawai kamar irin kannukan nan na kawai sai ga ba a farauta ga gida ka tarar da kare kamar goma ba su da wani amfani sai cin kayan mutane to ko da irin su ne la gairihi ban da wani kare na da randa da eh duka sai mutum ya yi da guda uku ko yi da guda biyu baka ji da bayanin da na yi ba Ka yi sallah gwargwadon yawan najasa ka ƙara guda da yake uku ne an ce ɗaya da najasa ni ce da biyu guda da najasa shi a adadin najasa to da ƙarin guda kaga ya sallah duk ko da ya yi da mai najasa to ya yi da wadda ba ta najasa tun da ya yi da biyu in biyu ne adda najasa to sai ya yi da uku abinda ake so dai in ka yi daidai da yawan najasar to ka kara ɗaya don ko da ka ci karo da mai najasar to ka yi da wanda ba najasa na la gairihi ban da wani kare kamar alade to ina ne sadda za a yi wannan aikin za a yi wanke inda ƙasdil istimali lokacin da ka yi niyya aiki amfani da wannan ƙwaryar bila niyyatin ko ba niyya ba sai an yi niyya ba wala ta taribin kuma ba sai kasa kasa ba wala ya ta'addadu bi wuluji kalbi aw kilabi to wankin nan kuma ba zai maimaito ba saboda kare ya sha ruwa ya sake sha ya sake sha ko ko kamar kare uku sun ka taru sun ka sha duk dai bakwai guda ta isa kun gane ta faslun fara'idul wudu farillan alwalla wato maimakon ya ce bakwai tunda kun san su kun san bakwai ne tunda kun yi kawaidi kun yi ashimawi da hadari da aziya da risala gallu ma bainal uzunaini wanke tsakanin daga kunne zuwa kunne wa manabiti sha'arir manabiti sha'arir ra'asil mu'tadi wa da kuma tsakanin macirantar gashin kai daga nan gashin kuma na kai wanda an ka saba wanda shine gashin kan mahi yawan mutane zuwa nan haɓa wato maimako ya ce ma wanke huska sai ya ce ka wanke daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan yawa eh manyan mutane ke waya ga sulu yana wanke alwatarata a tsarki a hanci wannan dan eh wannan wanda ya raba kawajen hanci shine watara eh tsarki a hanci wa asarira jabhatihi da kuma fatun tattara fatun goshi waɗannan da ke taruwa haka za a wanke su wa zahira shafatai da kuma wajen leɓattansa lebon sama da na ƙasa bi taklili sha'arin tare da caccahi gashi ta zaharul basharatu wanda fatar jiki take bayyana ta tahu karkashinsa wanda in mai shi kun kai huska da huska kana ganin kana ganin kashin abin nan fata haɓa ta cikin gashin shine bai zan kafifu ba shine hafifu wanda da waje yasilul watarata zai wanke tsarkiya hanci shine abin da ya raba kafa hanci da kafa hanci wa asare da jabhati da tattara goshi wato fatun da suke taruwa ga goshi wa zahira shafatai da wajen labattan leban sama da na kasa bi taklil sha'arin tare da caccahe gashi na tazharul basharatu wanda fata take bayyana ta hukar kashin sa la jurhan bari'a wato banda rauni wanda ya warke aw khuliqa ga'iran ko ko an ka shi haka nan da kogo ne to wannan ba sai an wanke ba sai dai a ruwa ya kai wurin eh eh don abin da yake ga huska wanda yake kamar in mutum ya faɗi da mota sai aka samu wani rami haka ya warke ko ko dama tun can haka Allah ya yi shi Hmm. Eh, waya dai sannan daga cikin farillan alwala akwai wanke hannuwansa bi mirfakai tare da gwiwoyin hannuwa wa baqiyatu mi'samin da sauran damce in quti'a in an kace hannu kamar hannunsa ya yanke nan nan to in ya zo alwala zai wanke daga nan zuwa nan daga nan din zuwa nan shi a matsayin hannu hmm. shi ne sauran abin nan ka kaffin biman kibin kamar inda ya zan Allah ya halitta babu hannu duk daga nan zuwa nan duk babu sai Allah ya halicce wannan bakin nan sai Allah ya liƙa mai abin nan shi ɗaya akwai wannan to in ya zo shi zai wanke wannan tahin wanda aka yi liƙe da kafaɗa to shi za a wanke shi an matsayin hannu hmm. bi taklili aswabi'i tare da caccahe yatsunsa la ijalatu khatamihi wato banda ba sai ka yawata da zobe ba don su ruwa suna da rai in ka sa su ga hannu za su iya shiga karkashin zobe ba kamar turbaya ba wani kiba gairuhu amma banda zobe duk wani abu wanda ka sa ga hannu in ka zo alwala sai ka cire shi duk abin da ba zobe ba kamar safar ɗinki ko wani zare ko wani abu duk dai wanda yake dai ba zobe ba to zobe shi ya samu falala ba a cirewa hmm. Eh? Eh. a'a shi tahin shi za a wanke shi wannan da Allah ya halitta ma mutum nan shi a matsayin hannu ai ba ka faɗa ba tafin shi za a wanke na eh eh to ai shine mun kai magana sauran damtse in an kaci hannu sai wanke shi shi a sauran ai shine baqiyatu ya isami sauran damtse in kuta ya an kaci hannu don nan babu sai nan dai daga nan zuwa ne to sauran dan damtsen wanda ya rage dan dungululu na sai a wanke shi eh shi ai mun yi magana sa down eh eh wajen alwallah ba eh. Eh, eh agogo ai bai mace ba agogo ai bai mace hannu abinda ka tahiya yana dawowa eh. ai ruwa na shiga karkashin sun ka shiga karkashin zobe balle agogo da abinda ake nuhi kada a samu lam'a ga agogo ko sai dai ka yi gudun ruwa ya bata maka ah, amma ya an samu mai kyau ai shi wannan agogo bai da wani shakka game da ayi alwala da shi dama abinda ake nuhi kamar yanzu safar ɗinki in tana ga yatsa kaga ruwa bai shiga karkashinta bai shiga hmm. wa mazu da shafan ma'alar jumjumati abinda ke da shafa abinda ke bisa ga fatar kai wannan fata mai gashi na ita a jumjuma to ma'ana wai shafar kai shi yake ne maimakon ya ce masu rasi ya ce shafa abinda ke bisa ga fatar kai da azumi tare da kashin nan na sudugai kai kai ne sa waɗannan kasusuwa ga su inda saje ya shigo eh, sai an shahe su ma'al mustarhi tare da gashi wanda ya sau, kamar laraba ko tura da adda gashi wanda yake sauko haka ka faɗa to sai su <coughs> duk iyaka inda gashin nan ya taɓo sai sun sha sai sun shaye shi wala Kudu dabrahu rajulun aw imra'atun haka nan namiji ba zai kwance sa ba ko kuma mace kamar akwai filaninmu na arewa wanda maza za ka ga sun yi kitso eh, to ba za su kwance kitson nan ba in sun tashi alwallah sai dai ga yadda za su yi wa yi dukila ne dai hima ta hata hufirar tilmasi sai dai su shigo da hannuwansu karkashin kitson inda za su dawo da shafar kai wato mu ɗauka wannan shi ne kitson in an ka shaho har zuwa ƙarshe to sai a yi haka lokacin dawowa da shawa sai a taho da shi haka don a shahi can ƙarƙashi hmm, kun gane ku? Damu. wa galluhu mujzin to maimakon shafakka in ka wanki yayi ya isa wa gallu rijlaihi sannan da wanke kawahuwansa bi ka'abaihi tare da idon sawunsa annati aini masu ittulwa wato masu hitowa bi mafsalai saqaini a marabar qabri da tahin kafa Sune idon sawu ba sai an yi bayani ba ko wani shi ya san idon sawu Wannan da ba an so takhlilu caccahe a sabi'ihi ma yatsocin ƙawahu wajen hannuwa wajibi ne a caccahe amma a wajen ƙawahu mustahabi ne wala yujidu man kallama zuhurahu wanda ya yanke a kaihunsa bayan alwalla ba zai sake alwalla ba au halaka ra'sahu ko kuma ya aske kansa shi ma ba zai sake shawa ba wa fi lihiyatihi qawlani to inda ya zan ya aske gemewa an yi zance biyu ah, malamai suna cewa dalilin da ya sa haka saboda ita shi gemi yana cikin fuska haƙƙinsa wanki don an kankare gashin nan ta yiwu gemi an ka wanke domin gemi mai duhu wanke shi aka yi ba sai an caccahe shi ba to yana yiwa wa zan ruwa bai kai ba yi an ka aske gemin kaga alwala ta zama juzi wasu ka ce a punishment saboda aske gemi haramun ne <laughs> eh, Allahu alam wadda kusan nan da ciccudawa na'am shi kai ba eh, eh? eh to shahu ba sauki ne an kai ba to in kan matsa makanka a ta yi haka na. illa dai a ce kayi bidi a ku amma wanki ai yayi shahu abinda dai ake so ruwa ya taba kai to ka wanki kaga ai mu muriyo alwallar ta yi eh wadal kusan nan cuccudawa wa halil muwalatu wajibatun in zakara wa qadara wa bana bin yake in siya mudlakan wa in ajiza ma lam yadul bi khilaf bi jababi a'da'i bi zamani itadala aw sunnatun khilafun hmm. can da yace wa muwala tu yalla gaugautawa kai alwala cikin lokaci kada ka bari wata gaba ta bushe baka wanke wata ba wajibi ne in zakara idan mutum ya tuna wa kadara kuma yana da iko wa bana zai yi gini bin yatin da niyya in siya? in mantawa yayi yana cikin alwala ya mance yana cikin alwala Mu mudulakan zamani ya yi tsawo ko bai tsawo ba wa in ajaba in ko kasawa ya kama hannu ne kangare ko kuma ruwa sun ka tude sun ka zube kamin ya nemo wasu malam ya dulmu in bai nan in zamani bai tsawo ba bi jafafi a da'in inda ake sanin tsawon zamani da bushewar gabobi bi zamanin cikin zamani ita dala wanda da gabobin da zamanin suke madaidaita ba jikin tsoho ba ba jikin ɗan yaro ƙarami ba ba zamanin ɗari ba ba zamanin zahi ba matsakaicin zamani au sunnatun koko suna ne ita shi muwalati khilafin sabanin malamai wani ya turab ila hadasi kaga can abin da hunka saba awal awal ha anniyatu to za ka zo da niyya cikin abin nan sannan da niyyar ɗaukake hadasi inda wace lokacin da zai wanke fuska awal farɗi ko ya niyya farilla alwallah haustu ba ta mamnu'in ko kuwa ya niyya halatta abin da an ka hana wa in ma ta ko da wajen wankan jin sanyi ne ka ɗebi ruwa ka tayi ka yi niyya alwala da wannan da wannan niyya to in ka yi to kana iya yin sallah da wannan abin nan aw da ba'adar mustapha mustahabahi ko ko ya hitar da sashen abin da an ka halatta kamar ya ce ya yi niyya alwala don sallah amma ba don dawafi eh, ba ko ba don Eh, abin nan ɗaukar ƙur'ani ba ko ba don dai wani abu dai wanda ake halattawa auna siya hadasan ko koye mance da hadasi ya yi niyyar mutulakin alwala kawai la jahu, amma banda inda yace ya yi niyyar alwala ba don ɗaukaki hadasi ba wannan ba ta da mubani aunawa mutulakin taharatu ko koye niyyar ƙin tsarki duk dai babu a wista ba ta manu da ballahu ko koye niyan aikata mustahabbi kamar ya yi niyyar alwala da niyan zuwa kasuwa Eh, ko da niyya zuwa makabarta ko da niyya zuwa gaida wani mallami ko da niyya kwana mai eh, bacci da wannan ba ta sallah au kala ko ce in kuntu ahadastu falahu in na zan na yi hadasi to don shi zan yi alwallan nan au jaddada ko ko ya sabanta alwalla fa ta bayyana hadasu sai ya bayyana ashe bai da alwalla tun ba ta jididi ba duk dai ba ta yi ba au taraka lum'atan ko ko ya bar lum'a salat sai ya wanke ta tawon kubin ya talfadda da niyyar mustahabi duk dai ba ta yi ba aw farraqa niyyata ko ko ya rabe niyya alal azai ko wace gaba ya mata niyyata ta musamman duk dai bata yi ba sai dai wal abharu zance mai bayyana daga malam dan rushd fi akhiri ga wanga na karshe na rarraba niyya asihatu an ce sa alwalar ta yi ga wanga na karshen nan do Allah ku dakata wa wuzuha nisantar da niyya ba da bayan gama alwala sai kai ka ɗauki kanka ba mai alwala ba bayan ka gama wa rabdu ko ko kana cikin alwala sai dan niyya ta dan fyauce haka tunanin kai ta kasuwa mm da ka aje wasu kaya sun dan kwana biyu ba abin nan ba sai ka dora wasu wasin waɗannan kayan da ba a sayar ba ko ko ka tayi da sahin hada wa lisahi na wasu kaya da an ka sayar da jiya da shekaran jiya kana cikin alwala wa rabduha ko ko kakkabe niyya bayan ka alwala ka gama sai ka dauki kanka a matsayin ba mai alwala ba duk wannan mugu tafarun abun gafartawa ne wa fi taqaddumiha to a cikin gabatar da niyya bi yasirin da kaɗan dan lokaci ba nisa labu. ya bata ko bai bata ba kayi niyya kamar eh, ka ce kayi niyya alwala sai ka ce a kawo ma ruwa kana a kawo ruwa kana nan kana jira to sannan ka fara alwala to amma zamani bai tsawo ba tsakanin cewa da niyyar da kai da cewa a kawo ma ruwa da fara alwala bai ɗauki lokaci mai tsawo ba ta yi ko ba ta yi ba khilafin sabanin malamai to nan ne yin tsaya in za a tsaya a wasu nan nuhu nan ne wurin tashi darasi ne wasu nan mu tsaya nan ko ta na eh a bari eh eh eh eh eh ƙarshen eh. sallah eh ba hmm. wanda eh. eh.

yana cewa to idan an yi sallah na an yi wannan sallah su bani za a yi wancan ba hmm. wasu kuma suka tsaya a kai fata cewa lalle a yi wannan ba a yi ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء